daidai da goma ga watan januware shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani kan falaloli a inda malin ya fara mana bayani dangane da falala mafi girma da Allah maɗaukin sarki ya taɓa yin ta a bayan ƙasa ita ce falalar aiko annabi da kuma mu'jizozin da Allah maɗaukin sarki ya mai baiwansu aiko annabi falala ce mai girman gaske da Allah maɗaukin sarki ya girmama dukkanin wani jinsin halittan da ke bayan ƙasa tun daga aiko shi har zuwa tashin alkiyama falalan na tabbatuwa a ci moriyanta ne ga mutumin da Allah maɗaukin sarki ya ma arzikin imani da shi da yadda da cewa babu wani wanda zai gaya mai tafarkin rayuwa tafarkin addini da zai biya tsira sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi to bayan da malai bayyana mana wani ɗan ɓangare kaɗan daga cikin mu'ujizozin annabi da kuma an karar da mu a kan cewa mu miƙe mai bincike domin mu ji sauran to a yau sai ya ce babun tawakkulihi الله ta'ala wa ismatullahi ta'ala lahu من nas wannan babi zai yi mana bayani dangane da dogaron da manzan Allah ya yi ga Allah da kuma irin yadda Allah Madaukin sarki ya ba shi kariya daga mutane kun ga wannan bayanin farko da malam ya ɗauko zai mana to ba annabu ba ko kai yanzu ka dogara ga Allah haƙƙa tawakkulihi yanda ya kamata a dogara gare shi to Allah zai ma komi idan ya zama mutane kullum tunaninsu shine su shirya makirci kai ka dogara ga Allah su kwana suna shirya makircin za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza muddin ka dogara ga Allah sai Allah madaukin sarki ya warware maka makircin makirai irin waɗannan makirce-makirce an yi wa manzan Allah da yawa waɗannan makircin babu inda suka ji kafiran maka sun taɓa kiran taro babban taro a darun naduwa aka zo aka zauna wannan taro ba abin da ya zaunar da su wannan taro sai shirya makirci babba ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wani wanda kake ji ana faɗin shi a garin makka to sai da ya zo wannan taro kuma ya kawo gudunmawa gudunmawa mai girman gaske domin a yi raga da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda taro ya taro har sai da iblis da kanshi ya halarci wannan taron kuma ya ba da shawarwari yadda za a ɓullo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yi mai makirci da da'awar da yake yi kuma kai ka san wannan abin da suka shirya yana da bukatan a kashe kuɗi mai yawan gaske ka daina maganin kuɗin da suka alkawarin za su bayar domin a tabbatar da cewa an cimma wannan manufa na tun kuɗi wannan awa na annabi ba ta kai ko'ina ba ɗauko magana a kan sadaukar da rayuwansu da suka yi da saka rayuwansu cikin haɗari cewa za su fitar da kansu ne za su yi wannan ta'addanci da suka shirya za su yi ma'annabi a lokacin manzan Allah baya nan manzan Allah bai san suna yi ba suka je suka shirya gaba ɗaya sakamakon dogaro ga Allah sai Allah maɗaukin sarki ya yi wa annaba aikin shi da kanshi shi sa bayan kwarin yiwon abin abin ya ci ya cinye abin ya wuce kaman ba a taɓa yin shi ba Shi ne sai Allah maɗaukin sarki yake ba annabi labari da cewa idh yamkuru bikal ladina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suka shirya maka makirci Bangaren makircin liyuthbituka wai abin da suke so shine a kama ka tsare ka a yau akwai da yawa daga cikin mutanen da ke shirya wa masu da'awa kirci na wai a kama su a tsare su wannan ba wani abu bane sai illa kowa ya yi gadin gidansu kai cin da ka zo da abin da annabi ya zo da shi to ka shirya abin da wara katubunan naufal ya gaya ma annabi sai ya faru da kai cewa babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi kenan kai da kake shirya makirci tsaya ka duba ka ga abin da kake in addini ne in ilimi ne shin wanda ya zo da addinin da ilimin makirci yake shiryawa shi in ba ka ba sai ka gane cewa ka sauka daga layi ka koma saiti suka shirya makircin a kama annaba a tsare shi domin kadda a wanta ci gaba ko kuma su kashe shi in an kashe shi shi ke nan fam fam fam su sun huta kenan ko kuma a san yadda za a yi a shirya mai kullalla a ce ya waye gari ya bar garin ta hanyar tsaface-tsaface ta hanyar shirya kai mai hari da abubuwa iri-iri wanda an yi a da kuma yanzu ma ana yi to da yake annabi ya dogara ga Allah ya san cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wannan ya sa duk abin da suka shirya bai tasirin komi ga manzan Allah ba saboda ya dogara ga Allah waman ya tawakkal alallahi fahuwa Hasbo. duk wanda ya dogara ga Allah to Allah maɗaukin sarki ya ishe shi to tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makirce-makirce an shirya su tun daga zamanin annaba Adam haka Iblis ya shirya makirci kuma ya alkawarin zartar da makircin a kan annaba adam da dukkanin zurriyan shi wanda abin da kake yi a yau ma na ɓanna da shirya makirci ga masu addini da addinin yana daga cikin cimma gurin iblis wanda ya alkawari a baya to bari ku ji wanda za mu buga misali da shi na ƙarshe shine annabin allah annabi salih Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani cewa wa kana fil madinati tis'atu rahatin a madina akwai wasu gijigiji guda tara su ne masu faɗa a ci su ne manyan gari su ne waɗanda ake cewa ya ba a jin maganar suwa ne ya ba a girmama suwa ne yanzu kamar suwa na a ce ana yin abubuwa babu shawarunsu to ya za a yi al'amari ya tafi to ko wallahi sai dai a yi magani mu sai mun yi abin zagon ƙasa to kaja kana da manya kana da magabata wa kana fil madinati tis'atu rahatin a madina akwai wasu giji-giji kun ga duk wani tsiya da za a shirya shi ko to bai gaza wannan adadin ko da kana ganin adadin bai kai ba ya kai in kuma ya wuce ko tonin kashi biyu su ne kawai tis'atun rahatin su tara ne suke shirya makircinsu akwai na zahiri akwai kuma waɗanda suke suke turo san in ka hada da su lissafin zai kai yufsiduna fil arde Allah madaukin sarki ya ce kaga da banna to ba abin da suke yi su ne a mujirimi ha manyan garin kuma su ne 'yan banzan gari waɗanda kake ganin waɗannan su ne ya kamata a ce suna sahun gaba wajen agaza ma addini da al'umma to kuma su ne a sahun gaba wajen haifar da ɓanna ga addini da al'umma yufsiduna fil ardi Allah ya ce ɓanna kawai suke a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa zuwa da wani al'amarin da zai haifar da gyara da samun ɗaukaka da yauƙaƙan ilimi da arziki da zaman lafiya na al'umma wannan shi ne aikinsu Falo ta ƙasamu billah suka kira wani taro cikin dare aka raba dare ana tattaunawa suka ce to da mun tattauna shawarin abin da za mu zartar a kan shi to abin da ya kamata kowa ya rantse da Allah domin kai ka san taron makire ba kowa fayyade da kowa ba kana ganin su tare ko Allah kowa da inda ya duba Ta hasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta wanda yake da imani da abin shi kadai yake da imani da abin zai ta wahala yana ta bibiya yana gamsarwa domin a gamsu da makircin to a yau ya gaji da wannan ne sai ce ta qasamu billah kowa ya rantse da Allah za a yi makirci lanubayyitannahu wa ahalahu cikin dare za mu shirya mai wata ɗaukakkiyar makirci da shi da iyalan shi da duk wani wanda yake tare da shi da duk mai goyon bayan shi da duk wanda ya yadda da shi sun na ƙulan na liwaliyihi bayan mun aikata mai aikakkiya to kuma sai mu je sai mu samu majibinta al'amarin shi in ta kwaɓe wace ma shahidina mahalika ahalihi daɗin baki yo ai mu walla duk wannan abin da ya faru na wannan ta'addanci da makirci to wallahi mu ba mu da masaniya wa inna la sadiquna kuma wallahi mu masu gaskiya ne kaji siffan makire duk inda suka yi ko sai sun rantsi mun gano wannan da kyau ko yahlifuna billahi ma qalu sun rantse da Allah su ba su faɗa ba walaƙad ƙalu kalimatal kufuri hakika sun faɗi kalman kafirci wa kafaru Ba'a da islamihim wa hammu bima lam yanalu muhallin shahid sun yi rantsuwa shi yasa Allah maɗaukin sarki ce idza ja'akal na qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina na sai ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah rantsuwa shi sa duk bannan da suke sai su ce wallahi in aradna illal husna wallahu ya yashhadu innahum lakadhibuna duk dai ka bi duk inda suke to rantsuwa na nan wallahi an yi kaza wallahi kaza ne wallahi ba za mu yi kaza ba wallahi kaza wannan yana daga cikin suffofi daga siffofin nifaka wa makaru Allah ya ce wai wai wai sun yi makirci makaran hamshakin makirci wa makarna makaran Allah ya ce wa mu ma muka tinkare su da makircin da ya gurguje makircin su wa hum la yash'uruna ba su sa tsammani ba su suna nan suna makirci suna ganin daga nan ko ba shi kenan fa an fa gama Allah madaukin sarki ya ce mun biyo mun bula jakan makircin ta baya ba su farga ba fanzur to barka ji sakamakon makirci ko yanzu kai makirci ka gwada ka gani sai Allah ya maka wannan in dai makircin ya shafi harkan da'awa yanzu wannan makircin da aka shirya wa aka ce ana ma saluhu ne amma kuma yanzu Allah maraukin sarki ya mai da makircin nashi ne muna gane wannan da kyau ko shine Allah maraukin sarki ya ce sa ido ka ga kaifa kana akibatu makarihim ƙarshen wannan makircin nasu anna dammarnahum Allah ya ce mu nan mu ne muke ragarraga da su wa qaumahum da duk 'yan goyon bayan su ajma'ina baki ɗaya ba mu sau kowa ba fatilka buyutuhum Allah ce duba ka ga ai ga masaukansu nan hawiyatan bima zalamu a wofince sakamakon zalunci da ƙetare haddi da suka yi inna fi zalika ayatan Allah ya ce kaga abin da ya faru ga 'yan baya to akwai abin ɗaukan izina ga waɗanda suka zo yanzu liƙomin ya alamuna amma ga mutanen da suka san Allah in mutum bai san Allah ba duniya ya sa gaba ko to tafiya yake yadda ka san shan raƙumi kawai tafiya yake bai masu inda zai je ba ya ta ganin kaman da mafita a wajen sai ya ji ya haɗu da gini sannan zai gane sai Allah ce wa an je ladina amanu wa kanu yattaqun sai Allah maɗaukin sarki ya tseratar da masu imani saboda sun kasance suna da takawa daga makircin waɗannan makiran me ya ja suka samu wannan ɗaukaka shine dogaro ga Allah shi yasa dogaro ga Allah jari ne shine mala ya ce babu tawakkulihi alallahi ta'ala wannan babi malam zai mana bayani dangane da dogaran annabi ga Allah wa ismatullahi ta'ala lahu minan nas da kuma irin kariya da tsaro da Allah maɗaukin sarki ya ba annabi daga sharri da makircin makiran mutane jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah kowa ya dagi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu dan ka ji labarin wai wani suna nan suna shirya makirci rabu da su kakka sake ka shirya makirci kana cewa bari ka shirya makirci to ko kunyin anko kenan kai makiri su makirai duk wanda ya kware ma makirci shi zai nasara amma suna nan suna shirya makirci iya rabu da su sai ta yi ka bar su iya kan iyawan shirya makirci kai kuma ka tsaya ka dogara ga Allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau sai sun gama sai ga ashirin fankara ne suka ɗaura mata dutsen kofena kuma suna ƙarƙashi suna shan inuwa kawo ko saura kirista ruguzo a kansu kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce hadisi Jabir bin Abdullah ƙala, wannan hadisi hadisin Jabir dan Abdullah ne yace غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة نجد yace mun je yaƙi a ɓangaren najat yaƙin najat tare da annabi falamma adarakarhul ƙa'ila yayin da bacci ya riski annabi a tafiyan da aka yi shine baccin safe ko baccin rana an kwana tafiya to an gaji ana tafi rana ta yi tsaka sai annabi ya buƙaci a ɗan kwanta a huta a ɗan yi bacci saboda a rage gajiya to shine sai ce wa huwa fi wadin kathiril idahi a lokacin suna wani kware mai yawan bishiyoyi amma na ƙaya ka fahimci wannan bayani ka gane cewa tafiya suke a lokacin sahara kuma cikin sahara to kaga bishiyoyin sahara ko ƙaya ne ɗan inuwan da ke nan ba mai yawa ba ne ‘yan gayyakin da ga su ga irinsu fana zalata ta shajaratin sai annabi ya sauka ƙarƙashin wata bishiya in ga karanta cikakken wannan ruwaya sai ya zama a ruwayan muslim ya ce da suka zo sai suka samu icem da ya fi kowanne inuwa lib sai suka ce manzan Allah taka kenan mun gano wannan da kyau ku haka sahabbai suke duk abin da ya fi na kowanne to annabi suke ware ma ko riga suka gani ana saidawa kyakkyawa a ƙofar masallaci ko a kasuwa sai su yi marmaza su siyo ko su marmaza su an so sai zo sai ce manzan Allah ga wannan ka rika sawa domin tarban baki ko zuwa sallan juma'a ko idi ko ce annaban kana da halin siyan wannan siyi yi wannan ya tabbata a sunna duk ya ka suke saboda so suke duk wani abu special a ce to ta annabi ce kun gano wannan da kyau ko amma yanzu fa rawani ne malamin ka zai sa ya mai kyau kana nan ranar ba za ka iya bacci ba yaya za a yi wannan rawanin ruwan batir ya fada kan shi ko kuma matan shi ta je za ta abin nan tura ice ya fada ya kone a dai asara dai kawai shikenan kai dai cin da ba haka ba shikenan ka je ka siyo ka sa da yake kan naka ba science ne abin sai ya ki maka kyau kun gano wannan da kyau ko shi haka Allah yake yi sai ka lura <laughs> Allah dai shi kyauta lura za ka yi in ka ya sa raunin ya mai kyau abin ya burge ka kasiya bai ma kyau ba malfa za ka siyo <laughs> ba mamaki kan naka Allah maɗauke sarki ya yi shi daidai da malfani to amma mutane hassada mala kamata in ka ga ya yi kyau sai ka je ka so seti guda ka ce gafarta to ga wannan kuma koko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suka ware ma annabi abin da ya fi kowanne annabi ya kwanta a ƙarƙashin wannan bishiya wasta zalla biha annabi ya sha inuwan wannan itaciya wa allaka saifahu sai annabi ya rataye takobin shi fatatarraka nasu fi shajarati yastazilluna sai mutane suka warwatsu a waɗannan 'yan bishiyoyi kowanne ya kwanta yana shan inuwa wa baina na hannu kazalika sahabi jabir ya ce muna nan muna shakatawa ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun sha baccinsu kawai sai suka ji manzan Allah yana kiransu faji'ina sai muka zo fa'iza a arabiyun ƙa'idun bayna yadaihi sai ga wani balaraban ƙauye tsugune gaban annabi faƙala sai annabi ya ce inna haza a tani wa ana na'imun wannan ne ya zo ya same ni ina barci jama'a ku ji karambani sojoji ne fa sun dawo yaƙi da ɗumuɗumin allura fa kuna fahimtar wannan da kyau ko sojoji ne gaba ɗayansu yaƙi suka zo amma saboda tsaban makirci ga addini da ƙiyayya ga addinin ji ya zo zai masu ta'adi kuma ga kalla da kyau duk inda makirai suke ko to suna kallon wane ne idan garin shi suke hari domin ganin su cewa wai in suka yi maganin wannan to sauran mutanen gaba ɗaya tattaki ne tattake su kawai za su yi shi yasa idan kuka sa ido game da jagororinku ko to sai kun sha mamaki dan aka wargaza ku to kafin ku koma kuma daidai wa daida to al'amarin zai wahala sannan duk wani mai hankoro wai ai yana ganin romo ce ko to ya sani mutuwa ke cikin irin wannan jagorancin ina fatan mun gano wannan da kyau kai kuma kana yi ne domin ka samu suna ka samu girma ka samu kuɗi kai huɗa da 'yan siyasa abin da ya sa kake kenan ku sai a waye gari baka samu wancan ɗin ba ko mutuwa ta same ka a banza Allah ya kiyaye ji karfin hali na wannan mutumi sojoji da bindigogi da bama-bamai da rokoki da igogi da tankokin yaƙi wai ka je ka samu rumfan kwamanda gaba ɗaya ka ɗauke mai fistul kai wannan akwai karfin hali wajen wannan annabi ya ce kun ga wannan mutumin a tani wa ana na'imun fahtarata saifi sai ya ɗauke man takobi na yana ɗauke takobi sai ya zare shi shine annabi ya ce fasta ya kastu farkawa na takobi na hannun shi a zare wa huwa ala ra'asi yana tsaya a kaina muhtaritun salta takobi a zare ɗaɗɗan takobi kawai ya zare shi ƙala man yamna'uka minni man minni sai ce ma annabi waye zai kare ka daga hannuna yau waye gatan naka waye zai kare ka qultu Allah annabi ce Allah ne jama'a lan na illa ma kataballahu lana huwa maulana jama'a kun san Allah ba don dogaro ga Allah ba da yanzu ba ma nan tunanin kana tsammanin ƙarfinmu ne wallah ba ƙarfinmu na rantse da Allah ba hikimanmu ba mu ba wani ƙoƙarinmu wallahi Allah ne domin duk abin da kake ji na makirci wallahi an yi gida da waje wa makaro makaran wa makarna makaran hum la yashkuru ba irin makircin da ba a yi laila nahar tsakar dare za a zauna to kuma yanzu yaya za a yi sai Allah maɗaukin sarki ya bullo ta bayan layi ya ce ga abin da kuma za a yi muna gane wannan da kyau ko wallahi Allah kenan ya Allah ka tsere mu daga makirci ko ya yake kan mu yi kuma kar ai mana ai nasara Allah kenan mu gari shi muka dogara shi an mai gidanmu to shi kenan nan da nan sai shokin ya kawo mutumin mun gano wannan da kyau ko nan da nan shokin kawai kama shi karkarwa ya firgita Allah ya razana shi sai takobi ya fada a hannun sai manzan Allah ya ɗauka. ya ce kai waye zai kare ka a hannuna to shi bai san Allah ba shi ma kirci ya sani sai ce to ai mu an gaya mana baka rama mugunta da mugunta ka zama mafi alherin mai kama mai laifi ni ka kyale ni shine fashamahu sun maka'ada sai mai da takobin cikin kuban shi ne ya durƙusa fa huwa haza sai kuka ji kira na ai gaye nan ne wannan a zaune na ya kama mai laifi ina fatan mun gano wannan da kyau gashi nan gashi nan kala jabir ya ce walam a aqibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi bai mai hukuba ba shi annabi duk abin da aka yi mai kobe ramuwan fansa ba in ka ga annabi ya ɗauki fansa Allah aka taɓa amma ba shi ba in ka yi mai ko ya kyale ka shi ke annabi ya ce ka musulunta sai ce gaskiya shi ba zai musulunta ba in ku ne yanzu sai dai duka sai zagi sai cin mutunci ne za a yi mai kutufo duk abu a ragargaza shi za a ce musulunta ya ci shi ba zai musulunta ba sai dai zai yi alkawarin duk in za a yaki annabi to ba gudunmawan shi ba zai ba da shawara ba ba zai ba da gudunmawan kuɗi ko makamai ba kuma ba zai shiga a yi da shi ba kun gano wannan da kyau ku na bai ce to a sauka lafiya ya kama hanya yi nan ina fatan mun gano wannan da kyau wa ya kare manzan Allah Allah me yasa at-tawakkulu ala Allah dogaro ga Allah lokacin da arnan duniya suke taron dangi jama'a karka suke ka shiga cikin taron dangi kowane iri mun gano wannan da kyau ko aka zo za a yaƙi annaba a madina shi kaɗai bawan Allah mun gano wannan da kyau ko maraya ba dangin iya ba na baba garin ma da ya je raba shi aka yi sahabban ma raba su aka yi ba su da kowa sai Allah ba su da waɗanda za a har haɗo a gangan ɗo a zo a yi masu yaƙin kaka Allahu akbar aka kewaye madina da manya-manyan tankokin yaƙi da jiragen yaƙi da makamai masu harba su wanda ake harbo su daga nesa makamai masu linzami annabi da sahabbai suka zama yadda ka san ɗan akuya ruwa ya buge shi sun rasa yadda za su yi sai dai salman al-farisi ne ya ba da shawara ce a haƙa rami ana ta haƙi ana ta haƙi su ko munafukai sau ko suka ce wai wai wai wai wai innan nasa kada jama'u lakum kai ai wallahi duniya ta haɗa maku kai kai hankali wallahi tallahi wane ya san surrorinka wai wai wai wai wai kai hankali fa innan nasa kana jama'u lakum jama'a sun gama haɗuwa a kanku fa shauhum lalle ku ji su. haba malam ai faza da hum imana wannan sai ya zama to ƙarin imani ne ma gare su suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da Allah da ya zama abun dogara to fankalabu fa bi ni'matin minallah wallahi in ka dogara ga Allah ko za ga wani ni'ima za ka samu wasu kuɗi kwanan nan masu kauri kuma lam sashun su ba abin da ya same su ina ba ta bin gano wannan da kyau dan dama yanzu dan duniya me matsalan shi ba kuɗi ba dogara ga Allah bayan Allah ya maka makircin makirai wallahi in ka tashi tafiya umaran ma sai ka biya ta dubai ka kwana biyu ina fatan mun gano wannan da kyau an qarib bi iznillah to shine sai ya ce akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 64 kitabul magazi babi na 32 babu gazwatil mustalik min khuza'a babin da ke bayani akan yakin da annabi ya je na gazwatu banil mustalik na ƙabilan Khuza'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ji irin makircin da wannan mutumi ya zo idan garin na al'umma baki ɗaya ya zara takobi zai kai mahari mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya ɗauko farmakin shi manzan Allah yake dararma duk wanda ya ɗauko farmakin shi manzan Allah yake ma. duk in an je yaƙi manzan Allah yake ma farmaki kuma karka ɗauka wani lokaci duk da dogaranka ba za su yi nasara ba akwai abin da Allah zai bada dama cin da an je yakin uhudu sun fasa ma annabi kai sun karya mai haƙora hudu kuna fahimtar wannan zai iya yiwa annabi ya zo ya hau dabba dabba ta tutsu ta kada annabi ya goce duk wannan abubuwan Allah zai iya maka domin ya jarraba ka ya jarraba abokan hamayya sai su ta tafi cewa gashi nan mun kifo shi ƙasa mu na wasa ne Zai ai ta faɗin wasu abubuwa gashi gashi rashin lafiya za ka kwanta ba wanda kowa na yi a koma ai ta murna ai mutumin bai da lafiya in Allah ya taimake mu ya mutu kaga an huta ina fata mun gano wannan da kyau duk arnan da ke inugu ba wanda yake murnan ya mutu sai musulmi da yake sallah yake salati yake faɗin Allah ya ce wai shine kake lissafin wai ya mutu bukatan ka ta biya ina fata mun gano wannan da kyau san da ya mutu sannan ne matsalan ka ma za ta fara Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun gane dogaro ga Allah ko duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ‘yan kasuwa ku dogara ga Allah ma'aikatan gwamnati ku dogara ga Allah masu sana'o'i ƙanana a gidaje ku dogara ga Allah malamai ku dogara ga Allah ɗalibai ku dogara ga Allah matan aure ku dogara ga Allah yara matasa kowa ya dogara ga Allah wallahi abin da kake yi ku in ka dogara ga Allah sai Allah ya maka buɗin ban mamaki a kan shi a yobaran nan wata yarinya ta ɗauko talla kawai ta dogara ga Allah ba ku gano wannan da kyau ku Allah bai mata arziki ba gwamna ne a shumale ya fito ya ga masu talla kawai sai ya ci birki ya tinkaro wajen masu tallan kawai sauran da ba su dogara ga Allah ba sai suka sheka a guje sun ga motocin gwamna da convoy yan sanda da kowa ɗaya daga cikin yaran kawai sai ta ci birki ta ce barka da barka da asuba gwamna ta gaida gwamna a shumole nan da nan kawai sai ya sa hannu ya ɗauko cek kar kar kar kar ya karta mata 1 million naira ya ba ta ya ce a ji a ƙara jami ai kawai da ta yi sufa ta yi watsi da wannan farantin tallan kawai ta tafi gida ta ce arziki ya zo a ji a siyo kabe da kujera a kai na ɗakin aure gobe shi kenan magana ya ƙare ina fatan mun gano wannan da kyau cikin satin nan ba aka wannan abin ba yarinya kawai ta yi welcome back kaga da ta dogara ga Allah sai ta yi me sai ta tsaya in ni ne zan ƙara dogaro in ta ban wannan in ya ban wannan sai ya sa aljun ce ranka ya daɗe na wanne wannan ina na babana ya rubuta miliyan ɗaya sa ana in ce ina na mama na ina fata mun gano wannan da kyau sai na juya zan tafi in ce to dai kar in maka zancen banza waɗancan yaran ba za su zo su yi mola don ba zan ba su nawa ba a rubuta nasu ina fata mun gano aƙalla dai in tashi da miliyan biyar kaga miliyan biyar dai ya isa ka fara ina fata mun gano wannan da kyau Allah ɗauke sarki ya sa mu dace wannan kenan in zaka roki Allah roke shi da babban masaki mun gano na in ma za ka gaya ma Allah adadin in ba za ka ce Allah ya baka arziki kurman arziki ba to ce Allah ya baka trillion mun gano wannan da kyau ko in ya taimaka yawa ya baka biliyan biyu Allah zai iya wannan ba a Allah wallahi al'azim yau sai Allah ya baka trillion daya yau baka da wahala ne ba sai Allah ya kai ka mina ba wani ƙauye da ke bayan garin mina ana haƙan kuza kana haƙawa sai ga wani ɗan abu ka ɗauka kana kaiwa sai a ce tiriliyan goma kuma a baka abin ka zo ka sa ƙarƙashin gado ina fatan mun gano wannan da kyau kana ɗiba kaɗan kaɗan yo Allah ba zai iya wannan ba ne dare ɗaya Allah ba yana bature ba yanzu wani har ya fara tunanin to ina ne hanyar mina kai wannan raha ce Allah ya sa mu dace kakkaje kai ta diga a banza <laughs> Allah shiryar da mu haka Allah ke arzikin shi ba in Allah ya soye maka ko wallahi sai ya maka mun gano wannan da ke ko za ka je kasuwa dako dako ya kai ka Allah madaukin sarki ma arziki ka da mota yar wani yallaɓai sun zo kasuwa kawai sai ta ganga daga kawai a duniya kai ne mutumin mafarkinta mun gano wannan da ke ko sai ta kira ka gefe ka ɗauka kaya za ta ɗauka zai ce me lamban wayanka ce baka da lamba ka ce a'a ya baka da lamban waya sai a ɗan je wani shago a sai layi a sai waya a haɗa ma ta ɗauki lamba ta baka ta ce ka je kai wanka ku haɗu a waje kaza kana za sai ta ɗan baka ɗan fish eh, eye ɗin nan haka ake cewa ko shi kenan ka ce ka riƙa hawa wannan kafin abun nan kafin kwana biyu sai ka gane inda aka sa gaba Allah ya Ture ko bai yi ba me kai ka kasuwa ka ka fita kenan law annakum <clears throat> tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi da za ka dogara ga Allah yadda ya kamata ka dogara gare shi ka fita nema lara zaga kum kama yarzaku tayr wallah sai Allah ya maka arziki kamar yadda yake azarta tsuntsu ka yanka ragon ga kana fede shi ga zinari a ciki ragon da ka siyo soje da daddare kana fede shi zinari ne a cikin Allah ya ga dama in kuma baka tsaya a wajen ba kila ma'aucin da ya je tsiyayewa ya tsinta sai ya zuba aljuhun shi sai ka tsaya a wajen ka tona wannan gashi <laughs> wani zai je ta wannan aikin ba komai a ciki amma wallahi Allah na yin wannan ba abin da ya gagara Allah tsuntsu da yake ya dogara ga Allah nan nan zai fite ɗauki jakan shi nan bai da rumbu bai san kasuwan da zai je ba amma ƙoshi zai dawo har ya zo ma 'ya'yan shi da tsaraban abin da za su ci dogaro ne ga Allah amma ka ce na dogara ga Allah bari in kwance gida a'a ba a haka fita za ka yi ka shiga cikin masoya da makiya da kowa kai fafataka Allah maɗaukin sarki in ya sa ma hannu shi kenan ka ƙetare Allah ka sa matsallake babu bayani ma ba'athalla ma bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al wal ilmi wannan babi zai yi bayani dangane da abin da aka aiko manzon Allah da shi na shirya da kuma ilimi wannan ma yana daga cikin falala da Allah ya tashi ba annabawa mu'jiza sai ya ba su sanda ya ba su hannu ya ba su asibiti ya ba su kaza shi ko manzon Allah sai aka ba shi ilimi ilimi bai karewa ba wallahi al'adim ilimi bai karewa kuma ka kalla in dai Allah ya maka baiwan ilimi ya baka alheri mai yawa sai dai in har ka sa wani abu ba nufin Allah ba to ko ba wanda zai kai ka asara mai yawa annabi ya ba da labari ya ce a ranar lahira za a zo da malami wanda ya yi ilimi ya ilimi ya ilimi buhu buhun ilimi wane ta wani albarkawa ya fi shi ilimi kuma ya karantar ya karantar ya karatuwa ne alhuda-huda wajen iya bayani amma ana zuwa filin kiyama sai Allah ya ce kai ustazu ya labarin karatu ya ce karatu don kai ne ya Allah sai ce kariya kake ba kai karatu don Allah ba kariya kake yi ka yi ne don a ce kai malami ne kai masani ne Allah ya karyata shi wartake shi ya Allah kar ka sa ilimi don wannan Allah daga ran da za mu yi wannan Allah ka ɗauki ran ranar ya Allah kar Allah ka sa mu lalata abin da muke yi wallahi jama'a duk wanda ya ilimi don wani abu ya shiga uku Allah kar ka ba mu wannan damar muna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya ce ai wuta da shi haka za a zo da wa haka za a zo da mai kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya taimaka wane sayyidina abubakar da usmanu da abdurrahman dan auf duk abin da ake bukata a yi na gudunmawa wajen haɓaka addini da wai waladi ya yi komi ya yi mun gano wannan da kyau ku ya taimaka ya taimaka ya taimaka don wa kai wannan aikin sai ce don kai Allah Allah ce ƙarya kake yi malaku ce ƙarya kake yi haka za a zo da jarumi ye jihadi ye jihadi wane halu da ɗan walidu ya yi jarumi ye waye ce don wa kai ya ce don kai Allah ce ƙarya kake yi ai wuce da shi haka annabi ya ce a ranar lahira a cikin wuta ‘yan wuta za su ga wani mutum cikin shi ya fashe yana jan hanjin cikin shi a waje kiririririririri sai su lallabo su tsaya waye wannan kun gano wannan da kyau ku ana leƙa sai ga ai malami ne malam ya haka kuma ga ka a wuta ciki ya fashe sai ce ai ni ina ai karatun ne kawai a baki amma inda karatun ya yi daban da inda ni na kai jama'a Allah ya raba mu da wannan fitina duk wanda ba zai addini don Allah ba ko Allah gare ya je baccin shi a gida kawai ka je lahira gara ka ci dukan bacci da ka ci dukan me eh ba don Allah ba ga wahala a duniya ga wahala a lahira la jama'a mu ji tsoron Allah kan duk abin da muke yi Allah ya kare mu daga fitina to yace babin da zai bayani akan ma bu'ithan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min alhuda wal ilmi aiken da aka yi wa annabi na shirya da ilimi hadis abi musa an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan hadisi hadisin abu musa ne daga annabi ya ce mathalu ma ba'athanillahu bihi minal alhuda wal ilmi misalin abin da Allah madaukin sarki ya aiko ni da shi na shirya da ilimi ka matsalil ghaithil kathir kamar misalin ruwan sama ne mai yawa a saba ardan wanda aka saukar da shi a wani ƙasa fakana na naqiyatun sai ya zama wannan ƙasa ƙasa ne mai kyau ƙabilatil ma wanda ta sha wannan ruwa fa ambatatil kala ta fitar da tsirrai wal ushubal kasir da ciyayi iri-iri kuma masu yawa wa kanan min ha a jadib sai kasance wannan ƙasa akwai ƙoramai amsakatil ma wannan ƙorama ta riƙe ruwa fana fa'allahu bihan nasa Allah sai ya amfanar da mutane wannan ruwa fa fasharibu suka sha wannan ruwa wasa suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi noman rani wa asabat haɓa ta'ifatan ukhra wannan ruwan da aka yi shi na biyu sai zama ya sauka ne ko ko wannan ruwan ne dai ya sauka a wata ƙasa inna ma hiya qi'anun sai wajen ya zama faƙo ne la tumsiku an faƙo ai bai riƙe ruwa wala bitu kala bai fitar da tsira yayi. fadhalika mathalu man faquha fi dinillah wannan shine misalin wanda ya je ya fiqihu ya koyi addinin Allah kuma ya fahimce shi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi ya abin da Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima wa allama ya ilimi kuma ya karantar da ilimin wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'asan misalin wanda ya sha kulatin ɓangaro kuwa ana wa'azi ba zai je ba ana karantarwa ba zai je ba har ma zai je ɗin sai wani ya ci a kakkaji ka fahimci wannan da kyau ku, to kai ka ji misalin ka wannan ka ji bala'in da yake sa ka ba makaunacin ka ne walam yaqbal hudallahi ladi ursiltu bihi sai bai karɓi wannan shiryan da Allah ya aiko ni da shi ba mun gano wannan da kyau ku. wallahi alazim kowa ya hankali kowa ya hankali jama'a kun ga wannan duk wanda bai shiga ɗayan nan ba ko na farkon nan ko ya shiga uku kai hankali a ce wai ana karatu ba ruwanka ana karanta hadisin annabi wai don kana ƙin wani wai wannan ya shafa ma annabi ƙiyayya alama ga zabin da kake yi ba ne yau jonathan in ya zo yana kyautan kuɗi a nan wajen za ka je ka karbo haka ne ko ba haka ba ne a ah. me yasa kana son shi ne amma ka je kayi me ka je ka hanso to wannan ma ka bar mu da kiyayyen da kake mana ka zo ka ansa hadisan manzon Allah kai ka amfana da hadisan mu kuma ka zagi uban ba ka yi laifi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko eh mana saboda ya halatta ma kanshi duk wanda ya halamta ya halatta ma kanshi saban Allah da kullu gaba tsakanin al'umma yana cewa abin halal ne yayi ina fatan mun gano wannan da kyau ko bakin shi ya faɗi ko bai faɗi ba lisanul hal din shi haka ya tabbatar da wannan ya halattar da wannan bar shi bai laifi ba hadis bila haraj amma akwai ranan kin dillanci ina fatan mun gano wannan da kyau ranan da rai zai zo karan karamin kirji mun gano wannan da kyau ko akwai ranan kin dillanci ranan da rai zai zo makoshi Ranan ƙin dillanci ranar da mutum zai gan a barzahu gashi a cikin ƙabari. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi al'adim dan adam zai rena kanshi inda imani wallahi sai ka rena kanka Allah shi kyauta jama'a kalli ƙasa can inda malam ya sa ta'aliki zai mana shari yace amma ma'anil hadis wa maqasudu kun ga ma'anonin wannan hadisi da manufan hadisin fa huwa tamsilul huda alladhi ja'a bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ghais mala yace wannan misali ne da manzon Allah ya bayar na shiriya na abin da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi sai ya buga misali da ruwan sama mun gano wannan ka shi ilimi ko kowane iri ne je ka yi shi wallahi alheri ne in ga fahimci ruwan sama to ka fahimci ilimi saboda ruwan sama da ya sauka in ya bugi lemun tsami sai ya ƙara tsami in ya bugi lemun zaƙi sai ya ƙara zaƙi maɗaci fa kun gano wannan da ke ko kowane fanni ka je kai ba asara cikin shi Allah sai an yi amfani da kai shi yasa ka je jami'a suka baka course da baka so je kai ta wannan ne Allah ya sa za ka taimaki al'umma ka taimaki kanka da addininka kana ƙin yi sai ka je ka ɗauko kwalin kai ta yawo da shi Allah ya rabu da kai wannan da ka ce ba ka so to ƙarshen da kuma nan ne Allah ya rubuta arzikinka na duniya da lahira ai ana fahimtar wannan ƙarshen ta nan arzikin yake je ka yi ka je fce sun baka abin da baka so an sayi kakka damu ka wanke zuciyanka ka zo police sun baka abin da baka so yi ko me ka an sa ka yi ya daga ce abin da ke damun mutanenmu duk ga kafirai sun je sun tattare abubuwa duk abin da aka ba su yi suke yi kana nan sai ga wannan abin kuma ake so sai a fito da wani sabon kos sai mutane ce me za su yi da wannan kos din je ka yi ba mamaki a wani makirci da aka shirya ne kana yi kawai sai a ce ana neman masu kaza sai ka je ka bayar sai ka zama wani gijigiji a wajen ku ne masu fada a ci ilimi haka yake duk inda ilimi ne ko je ka yi shi ilimin fiqihu ne je ka ilimin nahau ne larabci je ka ilimin tafsiri ne je ka ilimin hadisi ne je ka ilimin kome koma menene je ka kawai ka iya in ka iya ko karshen ta ana nan duk yanda aka sai gaji an komo an ce da Allah wane ne ya iya ilimi kaza shine ake son zai karantar shi ne sai ga an ɗauke ka a jami'atul islamiyya ka zama malami ina takardun ka sai ka ce a mu kawai karatun muke so wallahi azim ka daina kallon wannan ba zai yiwu ba ba abin da ya gagara Allah sai ga an ɗauke ka ba ka da wani satifiket ɗin komi an ji an kai ka kuma kai ne za ka yi ka samo kuɗi kuma ka samo ɗaukaka Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa ma'anahu annal arda thalathata anwa ƙasa da kake gani to nauyi uku ne waka zalikan nas haka mutane ma nau'i uku ne fannawul awwal min al'ardi nau'in farko na ƙasa yan tafi bil matsar shi ne wanda yake amfanuwa da ruwan sama fayahaya sai ƙasan sai ta rayu kun gano wannan da kyau ko ruwan ya sauka ƙasan ta amfana sai ta rayu ba'a da an kana mai yitan bayan da matacciya ce kenan duk ɗan adam da yake da me shi matacce ne jahili matacce ne aljahilu na mauta ƙabla mautihimu su jahile matattu ne tun kafin mutuwansu ma wal alimuna wa in matu fa a haya'u su malamai fofa ko sun mutu a raye suke in gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ƙasan da matacciya ne da aka saukar da ruwan sama sai ta yi sai ta rayu wa yun bitul kala kuma ya tsarar da tsirai fatan fa'u bihin nas sai wannan tsirran mutane suka amfana da shi wa dawab da dabbobi zar kuma ƙasa shuka ma ta amfana da ruwan saman wa wa kazalika nau'ul awwal minan nasi wannan shine nau'in farko na mutane yablughu huda wanda shiriya ta isan mashi wal ilm da ilimi fa yahfazuhu yayi ji shi ya amfana ya haddace shi fa yuhyi qalbuhu ya rayar da zuciyan shi wa ya amalu bihi ya aiki da shi wa ya alamuhu wa yuallimuhu ghayrahu kuma ya karantar da wani shi fa yantafi'u wa yanfa'u ya amfana kuma ya amfanar kun ji wannan ku jama'a yasa nake ga muku mu duk karatun da muke ko in dai mu ba za mu amfana ba ko gane mu bari ni ban taba yin karatu don wani amfana ba sai dai ni in amfana da ganin shi ya amfana haka yake yi in ka amfana to bayan amfani na ne to shine asalin amfanin ilimi kai ma haka kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ko digiri ka je kai ba so kake kai me ba ka amfana sannan gwamnati ta amfana al'umma kuma su amfana haka ne ko kuɗi ka je ka samu so kake ka fara amfani kai ko sadaka ka bada ka bada ne don kai mi don ka amfana ina fatan mun gano wannan da kyau ko kwace maka kuɗin wani yayi ya kwace ne don ka amfana don ka amfani ya kwace ka Allah ya isa za ka gani a gaba kuma Allah zai biya ka a lahira yi mana ko me shi musulmi bai asara fa? ko zagin ka wani ya zagi uban ka ba komi za ka amfana Allah zai ɗibo ladan shi kamar tifa biyu ya baka Allah ya samu dace to ne sai yake cewa wannan uthani min al nau'i bi na wannan ƙasa kuwa mala taqbulu lintifa min nafsiha ita a karan kanta ba ta amfanuwa bala'i kenan ita a karan kanta ba ta amfanuwa kun gano wannan da kyau ko sam lakin fiha fa'ida sai da irin wannan ƙasan tana da fa'ida kuma ba ta amfanuwa amma kuma tana da fa'ida ya ce wahiya imsa kulma shi ne za ta riƙe ruwa ligeriha don waninta ta amfana fayan tafi ubi hannas wadda sai mutane da dabbobi su amfana kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ba shi zai amfana ba ya je ne don wata manufa kai kuma kana nan gefe sai amfanin ya riga kaiwa gare ka ina fatan mun gano wannan da kyau a ce wallahi wannan zumuncin da kake kullawa tsakani Allah ya maka albarka kaga shi ya je don wata manufa ne amma kuma wake an san manufar <laughs> wallahi kai ne ina fata mun gano wannan da kyau to wani nau'i nau'i na amfani iri iri haka yake zuwa wa mutane to yanzu ka gani ita ku kududdufi ce rafi ne teku ne kawai tara ruwan yake yi kuma bai sha inda kududdufi na shan ruwa za ga ruwan rafi na shan ruwa ba ga ruwan ba amma wani zai zo ya amfana da wannan ruwan kun gano wannan da kyau ku mutane da dabbobi zan nau'u thani minan nas haka nau'i na biyu suke lahun qulubun hafiza su suna da zuciya na haddace karatu kana faɗa masa carab sun haddace lakin laysat lahum afham sai dai ba su da fahimta ƙidahumai ne dolaye ne saƙi ba ba su da tunani mai hangen nesa wala rasuhun lahum fil aqali kuma ba su da lafiyayyen hankali mai hangen nesa share ne yastanbiquna min al ma'ani wal ahkam ba sa iya ɗibo hukunce hukunce gaba ɗaya kawai za dai tara ilimin din ana nema su karantu walaysa indahum ijtihad ba su da ijtihadi fi ta'a wajen bin Allah wal amal bihi kuma ba sa aiki da ilimin fahum yahfazunahu kawai su dai sun haddace ne hatta yi ati ɗalibu sai ɗalibi ya zo muhtajun mai bukata muta'attishin mai jin ishi lima inda hum min ilmi yana matukan bukatuwan abin da suke da shi na ilimi to shine sai ba su ahalul linnafi wal intifa sune wanda za su amfana su amfanar fa ya'khuzuhu minhum sai su koyi ilimin daga wajensu fayantafi'u bihi ha'ula'i nafa'u bima ballagahum sai waɗannan su amfana kuma su su isar da abin da suke son su isar na amfani shi tarawa kawai yayi kuma kalla da yawa cikin mutane haka suke duk karatu yana nan ya iya fa rau rau rau rau a bakin shi amma an ka ina ka amfana shi ma bai sani ba baya aiki da abin da ya ji sam malami ne ya karatu amma yana gulma yana ƙarya yana sharri yana ƙage yana zagin mutane da cin mutunci da ma'addini zagon ƙasa duk yana yi yanzu wannan mai amfanin karatun yana da shi yadda wani amfani bai amfana ba amma an jima kuma wasu zazo za su yi me za su amfana da abin da ya sani kila su su kiyaye in ma su ma irin shi ne su ma sai su karanta ma wasu can wasu amfana rubbu muballagin au amin sami'in kenan Allah shi kyauta Wan nau'u thalis nau'i na uku min al'ardi ya ce sabahun faƙo ne allati la tambutu ita ba ta fitar da tsirai wa na hawiha fahiya la tantafi bil ma ita ba ta amfanuwa da ruwa wala tumsikuhu liyantafi biha ghayraha ita bata amfana ba ko bata rike wani ya amfana ba Waka kadhan nau'u thalis minan nasi haka nau'i na uku na mutane yake laysan lahum qulubun hafiza ba su da zuciya mai haddace ilimi wala afhamun wa'iya ba su da fahimta mai kiyaye al'amura fa'iza sami'ul ilma in suka ji ana ilimi layan tafi una bihi ba ma sa kasa kunni ballanta nasu amfana wala ya hafa zuna holin naf'i ghairihim ba sa yin ilimin don su masu amfana ga waɗannan sharrar dawabi inda lahi kenan jahili ne bai da ilimi kuma wani sai ya ce ma kakka ƙara ilimin nisanci malami kuma sai ka yi sai ka ce a'a don kai ka samu ni kana man bakin ciki mun gano wannan da kyau ko sai ga mutum yi bawan bawan shi bai karatun boko ba shi bai karatun addini ba kuma shi bai da kokobo kuma yana nan yana ta rigima maimakon sai ka auna cin da na bokon nan bai samu da yawa ba ko to bari in dage in samu na addini sai ka auna wani abu zai fi maka sauƙi na karatun addinin ka iya fiƙihu e je ka yi hadisi e je ka yi luga e je ka yi abin da ya fi maka sauƙi nan da nan za ka fahimce shi je ka goge ka kware a kan shi wallahi azim sai an nemo ka ko a ina ne a nan ko ko a wani wajen kila ma maki Allah maɗaukakin sarki bai nufin za ka samu ɗaukaka ba sai a ocean State in ka ƙi yin ilimin ko sai wani dalili ya kai ka oshin kana zuwa kawai shi kenan sai mutanen garin sai su ga ai suna neman mai ilimi irinka sai a zauna a yi ma gida jin da dama gida kake so a yi maka mota sai Allah ya sa a baka a yi maka lafiyayyen albashi su samu wata bayan ya su baka mun gano wannan da kyau ku shikenan malam sai ka miƙe kafa ka zama babban alfa duk garin sai abin da ka faɗa ne za a yi amma ƙiri da muzu kai kuma so kake sai yan zariya sun yadda da kai su kuma yan zariya ilimin yi masu yawa mun gano wannan da kyau ko shi mai ilimin ma ba su da shi in ma yi masu duka za su yi mashi to kaga matsaloli kenan sai kai nasi ba kila fiqihu ka karanta duk garin kuma kowa ya iya fiqihu je ka karanta wani abin da suke bukata ka kore a tarihi ka goge ka gani wallahi sai an nemo ka ka kware a tafsiri ka kware a hadda ka kware a kaza ka kware a kaza amma sai a duba ga wai menene mutane suka fi ɗaukaka a kan shi duk sai jama'a sai je su taru a can wannan abin an kashe mai kasuwa ko ba wanda zai kara mikewa kuma na sha buga mutane misali irin wannan sun ki gane kuma da gangar suka yi su gane shi ne akwai lokacin da barin buga misali za a ce dai na yi ƙusa amma ba komi idan ana sana'a iri ɗaya gari aga tana karbuwa sai duk mutanen unguwan sai su koma wannan sana'a haka ne sai su tarin mu wannan sana'a su karya ta yanzu ana ganin sarkin zaki yana samun yan kuɗi yana haɗa kansa a raken nan sai ga kowa shi ma ɗan ja ya nemo tebur ya yanka ya tara sai a waye gari tun yana sai da kai ɗaya wancan ya zo sun raba wancan ya zo sun raba duk sai su yanka ba wanda zai su yi ba haka ba ba a haka in wannan ya kasa karya rake kai sai ka kasa lemu wanda ya kasa kaza wannan kuma in ya zo ya yi doya da kwai kai kuma sai ka yi abin nan balangu wancan shi kuma ya zo ya soya kibi wali kullum hatun ko muwalliya amma ba haka yake yi ba na san lokacin da unguwan nan kowane gida suka je suka siyo injin nika aka yi ta nika <laughs> wallahi wala to iyaye dade shi sa wannan ayi rigimar na gidanmu ne mun gano wannan da kyau ko ni yanzu ba sani ba akwai ba injinan ko ko babu cin da dai ba shiga duke yi ba amma ni tun ina karami na gane babu hikima a'a ce to in wannan tana nika kowa na zuwa to wata te wani abun mana ni haka nake lokacin da nake sana'a in na sai da rake na ga mutane sun yi wa rake ca sai in bari in siyo tumatir da ta tasai da atarugu da albasa da magi wallahi malam sai ku koma wannan in naga an cika wannan gaba ɗaya ko sai ku koma shinkafa da mai da yaji shinkafa da wake da mai da yaji in naga an dage ma wannan sai ku koma trader da naga an cika trader sai na sai da kayana kawai sai na koma wani kasuwan sai na bar wannan ina fatan mun gano wannan da kyau ana ta cewa wai na sai da kayana sai littafi to ba ga littafin kana gani ba ina fatan mun gano wannan da kyau ai da abin da na sa hannu sai Allah ya sa albarka da ni ga Allah na dogara ni ban san wani aboki ko wani ɗalibi ko wani ubangida zai iya man wani abu ba in samun ne shi ya fara samu maka shi mana ya riga wa yana kawo mashi ko ko shi baya son samun sai dai ni zancen wofi ke, Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin wa kana ha ta'ifatun qayyalatil ma shine kai kaga ruwayan baya ko qabilatil ma a wannan kuma sai ya ce me qayyala tilma ta rika ruwa ta mai iqala akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na uku kitabul ilmi a babi na ishirin, babu fadlin man alima wa allama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya ilimi kuma dai ya karantar da ilimin Allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'an nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum